A yanzu haka dai al'ummomin da ke zaune a yankin madatsar ruwan zingeru a jihar Niger da gwamnatin Najeriya ke yi da nufin samar da tashar samar da hasken wutar lantarki mai ƙarfin megawar 700 na ci gaba da kokawa saboda yadda suka ce har yanzu ba a biya su haƙƙoƙi na garuruwa da kuma gonakinsu da aka tayar a sakamakon wannan aiki ba. Ko a baya ma dai waɗannan al'ummomi sun yi wani yunƙuri na dakatar da wannan aiki saboda irin wannan ƙorafi. Ga dai abin da suka shaidawa muryar Amurka. Sunana Alhaji Adamu Garba Gurmana. Yana ni da ciyama na ƙungiyar neman haƙinmu na maganar resettlement ɗin dam ɗin da za a yi. Saboda an danne mana haƙinmu Har yanzu ba a biya mu ba, kuma waɗanda aka biya su abin bai taka kara ya karya ba. A ce mutum ya mallaki wuri, eh? ya yi inheritin wuri tun daga kakan kakanni yau gonakinsa a ce kwata-kwata an tashi an bashi dubu uku dubu bakwai dubu ashirin kun yi korafi ga ainihin su gwamnati ko hukumar da abin ya shafa kun yi korafi ga sarki domin nan ne nan ne shi ya nada lauyoyi shi ya nada duk wani kwamiti haka ya nada kwamiti yadda ya ga dama shi sarki mina mun kuma je gare shi ya kira mitin ya fi a kirga ba mu sai dai ya ci gaba da alkawari zai je Abuja zai yi har magana nake tun waje shekara biyu kenan muke ta mitin a gidan sarki amma abun ya kici ya cinyewa sunana Alhaji Umar Ezama kuma ana saje kuma kira ni a jata ni koko ba bani ba yanzu haka yanzu haka kuma iyali na ina da iyali kusan goma amma har yanzu ba kowane sunan shi ya fito To na dai iya ƙoƙarina domin jin ta bakin mai martaba sarkin Mina Alhaji Umar Faruk ko kuma masarautar ta Mina akan wannan lamari amma abin ya ci tura. To amma Honorable Abdullahi Muhammad Sani na ɗaya daga cikin wakilan gwamnatin Najeriya a wajen wannan aiki ga kuma abin da yake cewa a lokacin wata ziyara da suka kai wa sarkin na mina a kwanakin baya a tsarin da aka yi a da akwai rates da gwamnati ta baya ta ce ana amfani da shi dole kuma a yi amfani da wannan rate din amma duk da haka federal minister of power yanzu tana nan tana duba ta ga meye ne ya kamata a yi tare da kuma su state government a ga cewa an samu dan kare amma duk da karin ma da za a samu an fi son da su yi hankuri su jama'an su bamu contractor su ci gaba da aikin Shugaban Najeriya Dr. Goodluck Jonathan ne dai da kansa ya kaddamar da wannan aiki na madatsar ruwan zungerun a baya, inda ya sha alwashin biyan duk wasu haƙoƙi na al'ummomin wannan yanki, al'amarin da ga alama har yanzu bai kai ga inda ya kamata ya kai ba. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.